Batun zabe shine muna tare ne, muna tarin mu ne. Zabe tana bukatar nasuwa, tana bukatar kwanciyar hankali da lumana a tsakanin al'umma. Abin da ke damunmu shine yaya za mu yi a samu zaman lafiya, yaya za mu tallafa jama'anmu. shi yanzu haka mutanen Mangoro suna gudu, mutanen kukawa suna eh, shiga mai yaya za mu yi mu taimake su. amma batun zabe ai an yi zabe a afghanistan an yi zabe a syria an yi zabe a libya an yi zabe a iraq an yi zabe a lebanon an yi zabe a kosovo batun zabe yanki raid ne na al'umma wanda har mutane da ke kasashen waje da ke zama ko kamar a america kuma kuna da right ku je ku yi kuriyan ku a embassy na Nigeria ban ga dalilin da wani ɗan kasa yana cikin kasansa a hana shi zabe wannan babu wata hujja in akwai wata hujja sai su cire amma ni a matsayina na gwamna in zabin da ke damuna wallahi me za mu yi mu samu zaman lafiya ni za mu yi mu taimaka jama'a mu ai nan da zabe sai mai dogon kwana ai kwana arba'in ne ya rage sai mai dogon kwana ai mun san za mu kai ne daga nan zuwa kwana ta arba'in din in Allah ya so zai ba mu zaman lafiya to shine ban na so ne in damu kai a kan zabe zabe zabe kan yankin mutane ne dole ne a yi zaben amma babu da mutum zai damu kansa a yanayin da muka samu kanmu a yanzu ba me za mu yi yaya za mu samu musu wajen su gani ko wajen ajiye mutanen nan babban masifa ne magarantun mu mun rufe su duk mutane muna tattara su a gidajen nan ga shanin abinci ya za mu kawo musu kayan sawa ya sanyi ya zo a nemo musu barkuna a nemo ruwa a yi toilet shi ne abin da ke damu wallahi ni kan ko miskala zarafin batun election din nan bai dane ni ba domin ba wanda ya sa hana election din gaskiyan abin amma za a iya hana mu zaman lafiya shi ne abin yanzu to ana iya ma cewa yawancin ayyukanku na samun mutane ababen jin daɗi kun karkata shi zuwa ganin kun samun ma waɗannan da suke ba su da matsugunni yadda za su yi su rayuwa kenan wallahi shi ne abin da ke damu duk magarantun mun rufe mun mai da su wajen zamanu. wata shidan nan da ya wuce nan fa sai dai a kwace shekaran jiya wata biyar cap an kwace goza sai dai a je an kwace goza an kwace bama an kwace damaset an kwace abajan. an kwace malin fatiri an kwace baga an kwace kukawa an kwace koroskawa ana fafutukan za su kwace abun fa kenan ina mafita